الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شدا قوة الجمادة الأولى hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1440 sha uku ga watan ɗaya miladiya ta annabi isa alaihi salam 2019 Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na juma'a na shek abubakar mahmud gumi da ke locus a zaria domin ci gaba da karatunmu cikin littafin sahihul buhari allah ta'ala ya ji kansa idan za mu tuna har yanzu muna cikin kitabul iman za mu shiga babi na biyar inda imam al-bukhari ya masa tarjama da babun ayyul islami afdal babi zai mana bayani wani musulunci ne ya fi ma'ana wani aiki ne musulmi zai yi ya fi masa alkhairi حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده حديثي da salsalasa Imam al-Bukhari yana cewa Sa'id bin Yahya dan Sa'idu al-Qurashi yayi mana hadisi shi yana cewa mahaifina yayi mana hadisi mahaifinsa ya ce abu ɗan abdullahi ɗan abi burdata ya yi masa hadisi daga abi burda daga abi musa allah ta'ala shi ƙara masa yadda ƙalar قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم hana صحابي sun tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce masa ayyul islami afdal wani aiki ko tada wanda ya fi a musulunci wato wanda in na tsare shi Allah zai gwafafa mani sakamako ya nauyaya mizanina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya amsa da cewa man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi aikin da za ka yi ya fi kowanne daraja ko falala to musulmin da sauran musulmi suka kukuta barin sharin halshensa da barin sharin hannunsa ina ga wannan hadisi mun yi bayaninsa gwargwadon yadda Allah ya ba mu iko a makon da ya wuce don haka ba za mu tsawaita bayani a kansa ba sai dai manuniya sahaba sun tambayi ayyul islam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba su amsa sai ya ce man salimal muslimu na min iwa yadi izan kenan su in suna tambaya a haƙiƙanin musuluncin ne shi ya ba su amsa da aikin da ya wajaba musulmi ya kiyaye ka kiyaye harshenka ba giba ba annamimanci ba zagi ba la'ana ka kiyaye harshenka ban duk abin da Allah ya so ya ji kafin tashi ko dai ka faɗi alhairi ko ka yi shiru sannan musulmin shine wanda sauran musulmi suka kubuta barin sharin hannunsa baya ɗiban dukiyarsu baya zub da jinainansu baya sa hannunsa ya rubuta da alƙalaminsa abinda zai ci zarafinsu da dai sauran duk wani abu na cutarwa Allah subhanahu wa ta'ala ka tsarkake harshenmu ka tsarkake hannunmu halshe mu'abbirin ne game da abin da ke cikin zuciya kamar jakada ce wanda ke nuna saƙon abin da ke cikin zuciyar ɗan adam idan zuciya tana da kyau sai ka ji halshe yana fidda lu'ulu'i da murjani idan zuciya ba ta da kyau sai kaga halshe yana fidda guba hannu kuma yana wakiltar gangan jiki gaba daya Allah subhanahu wata'ala ka ba mu ikon kiyaye ba babi na shida cikin kitabul iman babu ita'amu ta'ami minal islami babi ne wanda imamul bukhari yake sanar da mu cewa ciyarwa ka ci da abinci to yana cikin abin da musulunci ya yi umarni ma'ana ɓangare ne na imani kada mu manta imamul bukhari yana ƙoƙarin ya bayyana mana abin da ya tarjama a farkon babin imani ƙaulin ne wa amalu yazidu wa yankusu yazidu bil ta'a wa yankusu bil ma'asiya ya haka in ka dubi hadisin da ya gabata za ka ga ya karantar da kai haka a yau kuma yana ce mana ciyar da abinci yana cikin musulunci ma'ana wani ɓangare ne na ayyukan musulunci wanda wanda ya tsare shi zai kammala imani kamar yadda za mu gani insha Allah cikin bayani حدثنا أمر بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتكره السلام على من عرفت ومن لم تعرف يا سلام amru bin khalid imam al-bukhari yana cewa yayi mana hadisi shi kuma yana cewa allaizu yayi mana hadisi ya ce ya samu daga yazid yazidu daga abul khair kullum ana son alfa'al kyakkyawar fata ko alkunya za ka yi to ka yi ƙoƙari ka yi da abin da yake mai kyau ne in ma laƙabi ne za a laƙaba maka ka tabbatar an laƙaba maka laƙabi mai kyan gaske walata na ba zubil alƙab shi wannan bawan Allah kun ji abul daga abdullahi ɗan amur amur bin as kenan Allah ta'ala ya ƙara musu yadda domin da shi da uban duk sahabbai ne gwamnan misra in mun tuna zarafin umar ɗan khattab radiyallahu anhum jami'a anna rajula wani mutum cikin sahabbai sa'alan nabiya sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ayyul islami khair wani aiki ne a musulunci ya fi alkhairi ƙwada manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam sai ya ce masa tuti'imu ta'ama ka ciyar da abinci ciyarwa ba ƙaramin al'amari ba ne kuma yana nuna mu'ujiza irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai nazarin kalmomin da kyau ciyar wannan na dole ne kamar ciyar da iyali ba ciyar wanda ya kai shi lada da za ka ciyar da dukiyanka wajen jihadi da za ka ciyar da miskini ko fakiri ko yatimi bai kai wanda ka ciyar da iyalanka ba wannan ya tabbata a sahihin hadisi duk magidancin da yake tozartar da iyalinsa a lokacin da yake da halin ya ci da su to ya yi babban zunubi ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut laifi da zunubi ya isa matuƙa ga ɗan adam ya tozarta wanda Allah ya wajabta masa ci da su don haka magidanta a kyautata cefane ne da ni da kai matsayinmu ba ɗaya ba ne mu ya bambanta Ƙur'ani umarnin da ya ba mu kenan liyun fiƙdu sa'atin min sa'atihi wa man ƙudira alaihi rizquhu faliyun fiƙ mimma atahu Allah la yukallifullahu Allah nafsa illa ma ataha mawadaci ya ciyar a matsayinsa na mawadaci min si'ati talakan da Allah bai kaddara masa yalwan dukiya ba shi ma ya ciyar a matsayinsa na talaka muna samun wasu daga cikin in na ce a zaliman maza ban yi aibi ba sai su bar iyalinsu da yunwa su ce yau sai zai je shagon mai shayi ya ce a sa kwatan madara a fasa musu kwai a toya musu indomi ta za zulmun zalunci ne abinda ka samu ko yaya ne ka kawo gida a ci tare ai wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin matar ɗayanmu a kanmu sallallahu alaihi wasallam ya ce tud'imuha ta ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribu alwajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bayt ka ci da ita in ka ci malamai suka ce iza ɗin nan shar'iyya ne kada ka ci bata ci ba kada ka sa ta sa ba wani rabon shi da nema matarsa sutura tun na toshi amma hashi kirari ake mashi canza kala Itaƙillaha waɗannan abubuwa suke ƙara danƙon ƙauna da soyayya kullum ku ji ku ango da amarya bayan shekara talatin zuwa arba'in amma baka damu da iyalanka ba ba ka kyautata musu ba toshi an toshe kafan toshi tun ranar da ta zo gida ba shofir haba haba jubilatin nufus ala man a hasana Ilaiya. mu muke bata gidanmu ba ma kyautata musu ala kulle halin akwai ciyarwa haɗila yau wanda za ka sami daraja wanda wannan hadisi yake gaya mana tuti'imu ta'ama Allah subhanahu ta'ala ya nuna ba za ka isa ƙololuwan mutumin kirki ba sai ka ciyar da abin da kake so lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ya kuma yabi masu ciyarwa cewa sune bayansa bayinsa na gargaru wanda yake masu sakamako da gidan aljanna wa yuti'imuna at'ama ala hubbihi a wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shakura suna yi don Allah ne don neman yaddan Allah don haka Allah ya ba su sakamako da gidan aljanna inna na khafu li rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahumullah sharra zalika al-yawm wa jazahum wa laqahum bima jannatan wa harira wannan kenan tuti'imu ta'ama mulura ko dai za ka ciyar da mayunwacin da ba yi da shi ne falaqta amal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku aqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman za maqaba aw miskinan za mataba duk wanda ka ci yadda shi lokacin yunwa ba shi da abin da zai ci to ba ka da masoyi kamansa za ka ga yana ƙaunarka yana son ka kuma Allah yana son ka ko kuma ciyar wanda za ka yi wani mutum ne mai busasshen zuciya ciyarwa na tausasa zuciya ka sami wani mugu yanzu da za mu rinka walima wata-wata matasan nan masu tara mutane matasan nan masu shaye-shaye matasan nan waɗanda sukan shafa mu fuskansu toka ɗan ƙini-ƙini a ba su goron gayya mu haɗa su masallacin nan a kawo abinci mai kyau a ci da su daga nan a yi musu nasiha kaga za su fahimta ko ba za su fahimta ba wannan kaushin zuciyar sai an tausasa ta ta wannan hanya an tausasa ta ciyar wannan hanya ce ta kira zuwa ga addini hatta wanda ba musulmi ba akwai wanda ba yadda za a iya saurari zuwa. amma kana hada dina ka hada walima ka kira shi ya ci abin bai tsammani zai ci ya sha abinda bai tsammanin zai sha sai ka shigar da da'awarka cikin sauki duk wannan yana daga cikin hikimomi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake tura mana cikin wannan hadisi sannan kuma in ka tashi ciyarwa ka lura da yanayi wani ka ɗauki dubu goma ka bashi ya fi ka sai masa katan ɗin taliya ciyarwa ne saboda zai je ya ririta dubu goman nan ya siyo dankali buhu guda dogon nan na dubu ɗaya bai wuce dubu ɗaya yanzu in ya ɗaga ne bai wuce sha biyar ba dubu ɗaya da ɗari biyar ko kila ana fahimta ta kuma zai ririta cefanansa ya kai wani lokaci yana ci wani in ka ɗauki dubu goma ka bashi to zai daɗa sayan kwalin sigari ne akwai su saboda haka wannan ba hikima ka bashi kuɗin ba shi abincin to duk lokacin ciyarwa sai marin la'akari da irin waɗannan abubuwa ala kulli halin wannan babban hanya ce laisa minna man ba ta shabi'an wa jaruhu ja'i'a amma annabi yana cewa ba mu ba wanda ya ci ya koshi makocinsa ya kwana ciki fale-fale sai mu kula wa kama salama sannan ka yawaita sallama alaman a'afta wa a rashi ga duk wanda ka san shi da ma wanda ba ka san shi ba idan ya zan sai wanda ka sani za ka yi wa sallama to ka taƙaita ladanka kuma kana yin ta ne don wata manufa kenan idan ko kana yi don Allah ne kana neman yardar Allah ne to da wanda ka sani da wanda baka sani ba inda dai ka ga sigan musulunci ba sigan musta'afanka ba sai ka buga mai sallama kuma wannan yana nuna tawadu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutane biyu suka haɗu to wanda ya fi su wanda ya soma ma dan uwansa sallama shi yafi kai kuma in an maka wajibi ne ka maida fa iza quyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha wajibi ne sallaman nan yana nuna mana ta'aruf yadda za mu fahimci junanmu mu san junan mu ba daidai bane ne kullum sai mai karatu mu tashi baka ma san ni ba ban san ka ba sai dai kawai in na hango ka wancan ko ina jin fa muna hatu da shi mukan halarci hatu a ai ana san ne ta hanyar sallama ka san ni na san ka dan zaka ka amfanar da ni zan amfanar da kai kowa da ka ganshi shi nan wallahi akwai baiwan da Allah ya yi masa akwai bai wanda Allah ya yi masa don haka sassauto da tunaninka ka zama na al'umma ba mai yi shi kadai in ka sauko da tunaninka ta hanyar gaisuwa irin ta musulunci da musafaha irin ta musulunci da ta'aruf irin ta musulunci za ka ga al'umma ta ɗinke ta zama ‘yan uwa dunkulalliya kamar yadda Allah ya umarce mu a tasimu bi hablillahi jami'a innamal mu'minuna ikhwa duk salama na da wannan fa'ida shi yasa kuskure ne zan yi tafiya sai dai a daina gani na kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma har sai ya sa mana yadda za mu yi ban kwana da addu'o'in da za mu yi majuna a to za ka yi tafiya ka ƙi faɗi in ka kwana bakwai wata rana ba mu ganka ba kana asibiti ba in ka fito sai ka ce mun ƙi gaishe ka dama mun ka saba yin mana walƙiya sai mu ƙaddara tafiyar ka kawai ka yi amma in muka bi sunna zan sallama da ‘yan uwana to jama'a zan yi balago na kwana bakwai ko na wata ɗaya duk kowa ya san ina na ga kyawawan du'a'in da za su biyo baya idan ko ban sanar ba kawai sai aka wayi gari ba a ganni ba za ka ji ana lafiyawa ne a dai kaga inda wata damuwa ‘yan uwana za su yi tsaye a kai in kai ne mu ma mu yi tsaye a kai wannan na daga cikin hikimomin bayan abin da ke ciki na alkhairi na kyawawan addu'o'i domin lokacin da ka yi ɗan uwanka sallama addu'a ka yi masa wata rana wani mutum ya zo ya yi sallama assalamu alaikum ya masu ya ce a shama wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce ishiruna wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu ya ce talafuna kuma sallaman nan ko da itaciya ta gilma tsakanin kujin ginshikin nan kuka ce assalamu alaikum cewa alaikum salam alaikum salam shaidan sai ya canza mana da nashi kwan, kwan, kwan, wai shi waye yan saurayi a huwanku dai masu gida masu gidan nan na nan wai sallaman ke wani lokaci ma da yaya labule ne da a ahuwanku wannan duka yana cikin kwarafaranmu sai ka ga mai gida a gidan shi yana son ya canza sutura ya gagara saboda ko da yaushe wani na iya fadowa ko wata kana son ka kwanta ka huta a ɗakin ka falle ɗaya ba kowa ke da falle biyu ba abu ya gagara saboda wata kawai in ta daga labule ya iyakanta kenan malam duka waɗannan abubuwa sai mun kula da su ala kulle halin akwai wani abu da ya kamata mu yi la'akari hadisin da ya gabata da wannan baki ɗayansu ku dubi yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke gwagwarmaya suke musabaka suke munafasa akan tambayoyin ayyukan da za su yi na alkhairi kaka ce wani an gaya masu tsayawa suke yi suke tukun Allah ka ba mu ikon koyi da su babu minar imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ga wani babi Imam Buhari bukhari yana cewa yana daga cikin imani an yuhibba li akhihi bawa ya so ma dan uwansa ma yuhibbu li nafsi abinda yake son makansa wannan wani ɓangare ne na imani ko na kamalan imani حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الله أكبر Imam Bukhari yana cewa Musaddad yayi mana hadisi shi kuma yace Yahaya yayi mana hadisi daga Shu'ba shi ma ya samo daga katada katada daga anas Allah ta'ala ya kama masa yadda shi kuma daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan imamul Buhari ya ce mun sake samuwa daga husainul muallim shi kuma ya ce katada ya yi masu hadisi daga anas daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan shi dai imamul buhari haka ruwayar ta zo masa da wannan hanya guda biyu amma in mun hanya ɗaya ce hanya ɗaya ce yana ce mana ne an ba an da kuma an husainul muallim an qatada anan an samu shu'uba da husainul muallim duka masu ruwaya ce daga qatada kila an bayyace ko dai ruwayar haka ta zo masa ko kuma saboda canjin kalma sai ya ga ya fi kyau ya kawo wadda kowanne ya faɗi idan kun lura da ruwayan shu'ba cewa ya yi an katada an katada amma ruwaya ta husainul mu'allim cewa ya yi na katada akwai bambanci an samo daga katada yaktamilu shi da shi ya samu yana iya ɗaukan ba shi da shi ba ne, amma haddafna bai ɗaukan wata ma'ana sai ni da kai ka gaya mana ina fatan an gane abin da nake nufi ala halin akwai ittihadi ga nassi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la a hadukun. Ɗayanku. ba shi zama mai imani hatta yi hibbali a hihi sai ya so ɗan uwansa ma yi hibbali nafsi abinda yake son makansa kun ji ko? wato shi musulunci ya sa tsakanin tsakaninmu masu imani kuma ya sanya wa shi washijatul iman min aqwa alwasha'ij bainal almuslimina dangantaka ta imani ita tafi kowace dangantaka gwadi da ƙarfi a tsakanin al'umman musulmi innamal mu'minuna ikhwa dan haka dole ne mu so junanmu dole ne mu taimaki junanmu dole ne mu yi kuka da kukan 'yan uwanmu mu yi farin ciki da farin cikin 'yan uwanmu mu yi bakin ciki da baƙin cikin 'yan uwanmu kamar yadda wani hadisi yake tabbatar mana matsalul mu’umini na fi dihim wa rahumihim, wa atufihim, ka matsalul jasadil wahid iza shtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil huma wasu hari misalin muminai duk inda suke a wajen ƙaunar da suke majunarsu da rahaman da suke yi a tsakaninsu da tausasa wanda ke gudana tsakaninsu kamar misalin gangan jiki guda ne idan wata gaba ta sami lalura gaba ɗaya gangan jikin sai ya ɗumi ido ya rashi bacci ku lura wani ya tsatsace kawai takan kamu da ɗan kakare in ya soma a shahadu Allah ilaha illallah sai ya kwana yana kewaye gida kwana yana kewaye gida wani haƙori ɗaya in ya motsa mashi gaba ɗaya zai kasa sukuni ya ji kan kamar zai rushe sallallahu alaihi wasallam haka yi wannan tashbihi ga mu musulmi ka so min abinda kake son kanka na alkhairi na so maka abinda nake son kaina na alkhairi haka zal qur'anu kad allamana an al ummata umman wa shaƙiƙai muke koyarwa na alkur'ani innamal mu'minuna ikhwa wata rana aqa Allah ta'ala ya ji kansa ya fito da jakin shi zai siyar wani bawan Allah zai saya sai ya ce ka aminta da jakin nan ni ma na saya sai ya ce mashi a'a inda na amince da shi na fito na sai da shi kila an fahimta inda ba abin da ya dame ni game da shi na fito in sai da shi akan me kaga yana son masa abin da yake son makansa amma kai yanzu in motar ka ta tsoma baka matsala sai ka ce a ɗan lallaba a gyata kafameto da menene da menene a wanke ta fas a yi mata liƙe-liƙe ko ta shiga da wuri kuma da daraja laisa haza min imani. haza shi ne algushu kitimanin uyu a'a motar nan ina son in sai da ita saboda tana ban matsala iri kaza ne in yaga zai saya a haka ya saya ba zai dawo yana an cuce shi ba kaga ka so masa abin da kake son makanka dan abbas radiyallahu anhu kun san yana cikin sahabban da Allah ya ba su alqur'ani da fassara bisa du'a'i na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma faqihu fi dini wa 'allimhu ta'wil akwai lokacin da yake cewa ban taɓa zuwa kan wata aya ba na fahimce ta face ne fatan duk sauran yan uwana mu'minai sun fahimce ta amma mu yau in kaga an ja wannan nassin to wani ke so ya raba ka da kayanka da ya nema ya rasa sai ka ji yana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ce to ka ja ma kanka kusa an kafa a tsakiya inci tara kenan tun da haka ne sai ka so mashi kai ka kyale ba ka kwace ba E, ka kyale mashi abin la a ahadukum to ka zo kuma za ka kwace ba sai ka bar mashi ba kai aiki da hadisun ko ba haka ba ne namal amalu bin to me niyyar shi da ya zo ya kwace ba wani niyyar da zai kawo a nan illa ya kwace ma bawan Allah kayan shi ala kulli hal wannan hadisi wani jigo ne cikin jigon rayuwar musulmi in muka yi aiki da shi muka tsare shi tabbaci hakika za mu samu jin daɗi a rayuwarmu yalwa a rayuwarmu zaman lafiya a rayuwanmu sannan za mu so junanmu fiye da ƙimar da muke tsammani Allah ya ba mu ikon aiki da shi babu hubbin wasuli sallallahu alaihi wasallam min al-imani san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wani bangare ne na imani ana nuna mun takarda inda wurin ƙari sabiyar ɗin a can <laughs> kan mu shiga inda ba za mu iya fita ba wato ku lura da wani abu sallallahu alaihi wasallam a hadisi na karke da muka karanta ya ce layu la A hadukun hatta hibbali a fihi ma yi hibbali na ko shin wannan yana nuna in ban so maka abinda nake so ba ba ni da imani kila an fahimce ni akwai wasu abubuwa za ka same su a nusus musamman hadisai wanda zahiri ana kore imani ga mai irin waɗannan ayyuka misali wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min mazinaci bai zina yana da imani mashayin giya bai shan giya barawo bai sata yana da imani akwai ma na mashayin iya duka to wannan yana nufin bawa ya zama kafiri kenan a'a kada mu manta da asalin babi imam al-bukhari yana mana bayani ne akan me imani sannan imanin nan curaren abu ne ƙwara ɗaya ginanne mulmulalle bai canzawa bai karuwa bai raguwa ce a imani wani abu ne wanda yake da yalwa yake da yalwa amma tushensa kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kuma akwai rassa rassan ma ya sake rassa yi fure yi ‘ya'ya daban-daban daban saboda haka gwargwadon yadda ka kama rassan duka gwargwadon cikan imani kenan in kuka dubi hadisinmu na farko a yau da hadisinmu na ƙarke a yau ba kore musuluncinka ko imaninka ake ba almuslimu man salima Muslimu min lisanihi wa yadi ah to kenan wani sai ya ce wanda duk ya cutar da wani da harshensa ko da hannunsa bai zan musulmi ba kenan ko kuma in ban so maka abinda nake so ba ban zan mumini ba kenan a'a ana nufin kamala ko cikin abubuwan da suke haifar da kamalan imaninka ko musuluncinka sai dai kuma idan kuka dubi hadisinmu na farko kuka yi muƙaranarsa da hadisinmu na ƙarke hadisinmu na farko yana nuna maka wajibcin nisantan wancan aiki domin ta kowane yanayi ba sauƙi da aka yi maka ka cutar da ɗan uwanka musulmi haramun ne nisantansa wajibi ne hallaka ce faɗa matsa kila ana fahimta ta kuma akwai alkawalin azaba mai ɗumi ko mai gwaɗi ga wanda ya ƙi bin wannan umarni domin Alƙur'ani yana cewa na lazina yi uzunar mu'umini na bi bigari maktasabu faƙaɗi ta malubu wa isman mubina kaga aka ce sun naɗa ganwo sun ɗauki buhutanu sannan sun naɗa ganwo sun ɗauki wani bayyanannen zunubi masu cutar da muminai maza da matansu da muminai mata ba su ji ba ba su gani ba ba su ci ba ba su sha ba ka cutar da mumini ko mumina to kaga wannan matsayinsa shi kuma wannan akwai abin da yakan zo a babin mustahabi na saka riga na ji ina santa sai na tuna to shi wannan ma tsumma yake sawa sai na tube na bashi na ce kai saka ta kai ma wajibi ne in ban bashi ba zunubi yi kaga babi ne na ihsani da mustahabbanci kamar yadda wata baiwar Allah ne ta kera ma manzon Allah riga ta musamman ta ga me za ta yi ta nuna ƙaunarta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rigar ta ƙeru ko da ya sa ya fito sai wani sahabi ya ce ni ko ina son rigar nan to kun san shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba tambayan shi yace a'a ba ko yace babu wato wannan ya fi cancanta ma da zancen famasdar ma qala la illa fi tashahhudihi laula tashahhuda kana la'uhu na'am ita wace wala ba yace babu sai dai yana tahiya ashahadu an la ilaha illallah nan ne yake cewa babu babu wanda za a bauta ma in ba Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ya shiga gida ya faɗa rigan ya ce gashi sahabbai suka ce baka kyauta ba aka yi ta ce dai a kan shi ka san annabi na san wannan kaza kaza kaza kaza kaza kaza yace mmm ba ku gane darasin bane cewa kuke zato kuke zansa saboda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ne kuma ya sa a jikinsa shi ya sa na ce ina so ai kun ganta tana ƙasan adaka sai na mutu da ita za a yi mulka ne. rigan da annabi ke so to ka ji shi nashi hangen nesa da basira amma abinda nake son na ce tare da annabi na so ya dauka ya bada lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kuma haka rayuwarsa sahabbai ya kasance radwanillahi ta'ala alaihi ka gani alqur'ani ya yabe su cewa menene wa mayuka shuha nafsi fa ulaika kafin nan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sukan fifita ƴan uwansu a abinda suke so kuma abinda suka mallaka a kansu koda suna da matsanaciyar bukata haka suka yi rayuwarsu ah, sallallahu alaihi wasallam kenan can wajibci ne ka kiyaye nan kuma bisa kyautatawa ko mustahabbanci wannan kuma bai hana munafasa ba ina son maka alheri ina son kaza ina son kaza to amma bai hana in fatan in fika ba kila kuna fahimta ta wannan ba rashin so bane a ai muna son aljanna muna son rahama muna son kaza muna son kaza muna son ilimi muna son kaza to bai hana in ce Allah ya sa in fi ka ba tare da ina son ka samu wannan munafasa ce ba laifi bane a musulunci a musabaka ce ayoyi a alkur'ani duk sun karantar da mu sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardi uiddat lil muttaqina kaga ubangiji ma ya zuga mu ne mu tashi mu ko wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna hatta annabawa an ce innahum kanu yasaruna fil khairat wa yad'unana rabban wa rahba wa kanu lana khashiin saboda haka a wannan ba wai ban san maka abinda ni ma nake so bane a ina so amma ban san ka wuce ni wannan ba aibi bane ina fatan mun fahimta wallahu ta'ala a alawa alamu kila minti biyar din mu ta cika barin matsaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah munafasa yana cewa bayani na na da ya ce akwai munafasa akwai wajen aikata ya shafi al'amarin lafiya ne kawai duniya duka biyu matukan an yi shi bisa yadda Allah ya tsara domin shi musulmi da duniya da lahira duka tasa ce shi yasa kaga alqur'ani ya bambanta mu da anna wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kawai bambanci shine mai imani idan Allah ya ba shi duniya a hannunsa to yakan yi amfani da ita ya kyautata lahirarsa wannan kuma abu ne mai kyau mulki ne Allah ya baka ko dukiya ko isasshen lafiya to ga mumini jari ne sai ya tsere matalakan da ba shi da mulki ko dukiya a gobe kiyama shi yasa kaga a zarafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam talakawa suka kawo kukan masu hali suna cewa zahaba a halin dusuri bil ujur na kama nusalli wa na kama nasumu wa na bi a amwali masu kudi fa sun kwashe lada ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin suna sallah yadda muke yi suna azumi yadda muke nan ba suna nufin sallar azuhur ko la'asar ba ko azumin ramadana wannan ƙiyamun lailin eh kanu qalilan min al-layli ma yahjauna wa bil asharihim yastaghfiruna duk suna yi to amma su sai suka ƙara da wani abu wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrumi talaga kuma shi ina ga amwalu ta ya ce ga wani percentage kaso na musamman duk wanda ya taso yana bukata zan bashi wannan ba ba zaka ba ma wani kaso ne na musamman suke warewa wannan wanda duk ya zo da bukata za mu bashi in kuma muka yi la'akari akwai mutanen da suna cikin bukata ba sa iya faɗi maharu za mu zaga mu ɗan sussunna musu ko talaka zai wannan suka ce to suna sadaka da raguwan dukiyarsu annabi ya ce a ah, kuma ai Allah ya baku abinda za ku yi sadaka duk tasbihi sadaka ce duk takabiri sadaka ce ce alhamdulillahi mun samu suka je suka kama masu kudi suka je su ma suka kama <laughs> to kaga inda ake munafasa kaga inda ba su da kudi har ayi gogoriyo da duk sai an zama hula daya ashe ana munafasa hatta a duniya amma a amfani da ita zuwa lahira sai ka tsere ma talakan da shi bai da wannan yanayin bai da wannan halin shi yasa da suka sake kawo kara to ba masu kuɗi ba sun kama su sai ce to ya zan yi zalika fadlillahi mai man yasha Allah yana iya baka arziki a duniya ya baka zaman lafiya a duniya ya baka kwanciyar hankali a duniya kuma a lahira ka zan kai ne na gaba na farkon shiga aljanna haka an hada maka arziki biyu kenan shi yasa aka kasa mutane kamar haka mai arziki a duniya mai arziki a lahira wahalalle a duniya mai arziki a lahira kashi hudu ne sannan talaka a duniya sannan kuma mai kenan <laughs> shi ya sha daɗi wannan ya sha daɗi a duniya ya sha zai sha daɗi a lahira wannan ya sha wuya a duniya zai sha daɗi a lahira wannan ya sha wuyan tsiya a duniya zai sha wuyan fitina a lahira an gane ko wannan kuma ya sha daɗi a duniya zai sha wuya a lahira kaji kashi hudu kenan to Allah ka samu a kashin farko wa a'lam wa alaikum assalam akan wannan gabar shiga shi gafta malam kenan a duniyar ne za a iya isari amma neman lahira ne ba mu maganin isari kwarai kuwa a ah, to na fa shiga sahun gaba ka ce in komo baya in ce ni ma zan kaso min abin da nake so a ina nan a sahun gaba don lahira ne kai tsaye eh saboda mun je lahira ba za ka san mun ba don haka annabi ya ce a wannan matsayi a'a da inda mun san abin da ke wannan matsayin ga ladan ya kira sallah da tsohon gaba da ba mai bari ladan ya kira sallah sai an yi ƙura'a ya faɗi to kakkagai saboda shaidan shaidani ne sai ya sa shi umci ga ladanai oi ba sa kuni <laughs> abin ya fi tsanani ma wajen barnan kabi tarihi su koma ta sai a nemi a hana ka <laughs> ka to <laughs> Allah ya raba mu da shaidanci abu abinda ya shafi lahira ai ba wannan wannan ba a wani Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam eh wanda ba musulmi to a nan na farko dai za ka yi ma musulmi sallama ya yi maka sallama a gida ne a hanya ne a ko'ina ne iza da haltun buyutan fasallimu ala an fusikun tahiyyatan min inda lahi mu ba idan ka samu kafiri tsur to ba za ka yi mashi sallama ba annabi ya ce la da ku da wannan nasara bis salami idan kafiri ya maka sallama nan fahimtar malamai ya kashe kashi biyu akwai malaman da suke cewa za ka maida mashi kamar usaimin na taba karanta fatawanshi a akan haka man ka dubi al'imamul bagawi cikin littafinsa sharkus sunna shi ya ce a'a a ahawa'i da ahalil bida'ima da masu iskihani ga sunnan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba za ka yi musu sallama ba in sun maka ba za ka maida ba ya ce ƙauracewar da aka haramta ƙauracewa ne tsakanin musulmin kirki da musulmin kirki a mu'amala a mu'amala don mutum ya ci kudinka ko ya saba maka ko ya maka ba daidai ba misali wannan bai halasta ka ƙaurace mashi kaƙi masa sallama na kwana uku amma ahalil ahwa'i wa ahalil bida'i eh? da wanda yake istihana da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ba za ka yi musu sallama ba ba za ka aishi sallaman su ba ka maida sai kawo hadisin ka'ab da tsawarsa wannan kenan ah, in kun muna karanta littattafai na mazhaba na imamu na maliku za ka ga suna cewa idan kafin ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikas salamu hmm. maza bisa kanka <laughs> duwatsu bisa kanka ah, kun san akwai kuma ruwa da take cewa idan kafiri ya ce assalamu alaikum faƙulu wa alaikum kawai ana an na namu ba an samu su nasu an gane ku so a takaice ƙwarai ba a makafiri sallama yawwa fasiki shi kuma ya danganta da girman fasikancin shi kamar yadda malamai suka yi bayani da munin abin da yake aikatawa da kuma yaya in ma ka yi wofantar da shi ka kyamace shi ka ƙi masa sallama zai zama wa'azi gare shi kun san muke taimaka ma fasikai a mafi yawan lokaci gaskiyar magana kenan dukanmu mun san wancan mutumin gashi can bin maza yake yi amma ko canza mashi fuska ba ma yi inda zai zo cikin jama'a kowa ya ba hannu ya noke ya ce lafiya ya ce ka sani yi. kawai wannan har ya wayi gari kad alaihi al'abdu bi ma'ahubat sai ya canza ina gaya maka amma mun zama kaman yahudawa ya je ya tsiyan shi mu ci da shi mu sha da shi muna dariya a yi tafi a yi raha yaushe zai ci cewa yana ɓanna ko wanda ke gantali da mata ne haka muke musu wannan mu'amalan kyakkyawa da an haifi ɗan da ba za a ce ga uban shi ba kuma duk mu tsane shi zalunci ne me laifin shi ga mai laifi tare da mu muna gani saboda Allah jama'a shi ai la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula wannan shine yayi wajaba mu kiyaye wallahu ta'ala ala wa alaikum assalam na'am na'am sai zama cewa na yi shi ne kuma na samu sai kai ga an yi rauda wa Hmm. yadda kake yin nan haka ya kamata ka yi ai kai ka fi shi har ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kalman da ya faɗi kenan duk al'umman da suke gaba wanda ya fi wani tsakanin masu gaba wa khairuhuma man bada abis salami haka hadisi ya zo da shi akwai rashin fahimta da ta auku tsakanin hassan da husaini suka ɗanyi azumi kafin an kwana ɗaya an kwana biyu za a kai kwana uku sai husaini ya gangaro da gudu ya zo ya mashi sallama ya rungume hassan ɗin sai ce wallahi ni ne na yunkurin in zo sai na tabbata cewa ba za ka bari a kwana uku ba sai ka zo sai na zaɓi na so maka wannan falalar wa kuma man bada bisalami kaji layi umina a hadukun kaji ko? ya ce sai na fatan ka sami wannan darajar ya ce ni kuma aini ne ƙarami na yi tunanin wajibi ne na girmama babba shi ya sa na garzayo da gudu za a nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisa minna man lam yuqir kabirana wa wayar hamsa ko ko ko Hassan da Husaini ne kashin hawaki ana yi kana fita yana fita to shi ne wa sai ka bashi girman shi tunda ya riga ka shan iskan duniya yawwa to sai a kula Allah ka yafe mana makon da ta wuce mun ba da tsokana muka ce a ansa ta nan take akwai kyauta wani ya ce kafin a tashi na ce kafin a tashi to kafin a tashi kuma aka an tambayan an tuna to ga 'yar kyauta akwai wata littafi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi ibadatihi wa mu'amalatihi wa akhlaqihi sallallahu alaihi wa sallam. na Dr. Ahmad bin Usman Al-Mazid ina wanda ya ansa yayi giyabi rabon <laughs> shi ne ya ansa sannan a ce ba rabo ba duk da wasu sun yi yunkuri wai waya ya duba waya ya duba na ce madalla da waya to akwai na kusa da shi da zai bashi wadata shi kenan waiwai shin <laughs> ji hausawa <laughs> na wannan to mu yi addu'a mu yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi Allahumma salli wa ala وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وحلت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا غفور يا غفور يا ملك المجيد يا فعال لما نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تحفظنا بالإسلام قائمين وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وتحفظنا بالإسلام راكبين ولا تنسى